kaga Najeriya ƙasa ce mafi girma a Afirka, mafi ƙarfin tattalin arziki, mafi girma a demokradiyya. Za ka ga anan ana warware matsaloli da duk duniya ana neman maslahar su, amma anan sai ka ga ana gano matsalar, ba ma a Najeriya kaɗai ba, da sauran ƙasashe a Afirka. Na fahimta daidai, wannan shi shine zuwanka Najeriya na biyu, tun da ka zama sakataren harkokin waje ga Amurka, wato Secretary of State. Eh, ai na ji daɗin kasancewa da kai, da samun damar hira da kai. domin na ga ayyukan da kake yi kuma hakika suna ƙayatarwa amma na gode ga amurka kan afirka ta samar da mu ita ce jigo kusan ita ce ke tafiyar da lamuran Amurka ma a yau kuma ina da tabbacin za ta kasance mai daidaita lamuran Amurka ma nan gaba ɗazun muna magana kan fasahar technology kaga wayoyin hannu waɗanda yawancin mu ke ɗauka a cikin aljihunmu dokoki ƙa'idoji da ƙa'idojin amfani da wannan fasaha ba mutum ɗaya ke yanke shi ba ana gamayya ne domin yanke ire-iren wannan shawarwari don haka muna sha'awar sanin yadda ake gudanar da shugabanci domin yadda za mu nemi haɗin gwiwa a yanzu fiye da kowane lokaci to a ƙarshe maganar afirka wannan ai mai sauƙi ne wannan wata muhawara ce ta kwanan nan tsakanin wani content creator da ake cewa fisayo fusudo inda yake hira da american secretary of state wanda ya bayyana muhimmancin Afirka ga Amerika musamman domin kwarewar mu a fannin fasahar technology. Ina fata wannan zai zama izina ga waɗanda ke cikin wannan harkan a arewacin Najeriya su dage a ci gaba da gwagwarmaya.